سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا قاموا يوم أشرين بيرجى وتن safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da tara kuma sha hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wannan shine majalisun mu na 47 a cikin wannan littafi malamin taimiyya yana bayani akan maganganun da wasu suke yi suna ganin cewa su masoyan Allah ne wannan soyayyar da suke ma ko Allah yake musu to ta kai su ga suna ganin su kansu sun fi karfin su shiga wuta Allah ba zai sa su a wuta ba duk ko zunubin da suke aikatawa ba ma ko su ba a duk wanda suke so ma ba zai shiga wuta ba to shi ne malamin taimiyya yake mayar musu da martani yake kuskurantar da wannan tunanin nasu cewa ba daidai ba ne ai masoyin Allah na gaske to yana ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ne ta hanyar bauta masa da biyayya a gare shi kamar yadda yake ka'ida a rayuwa in ka ce kana son wani to duk abin da ya zama yana so za ka ga kai ma kana son shi duk abin da yake ki za ka ga kai ma kana ki wannan ita ce ka'ida ta rayuwa to haka ma abin yake a addinanci mutumin da ya ce shi masoyin Allah ne to abin da ake tsammani a gansa a ga ya fi kowa biyayya ga Allah a ga ya fi kowa nisantar abin da Allah maɗaukacin sarki ya hana kuma ya ce baya so amma idan mutum ya kasance ya ce yana san Allah shi masoyin Allah ne amma kuma sai aka ga ya fi kowa saba ma Allah ko yana saba ma Allah to wannan cewa yana san Allah ko shi masoyin Allah ne ya zama da'awa ya zama kawai magana ce ta baki wadda babu dalilin da ya tabbatar da ita babu hujja to shine sai malam ibn taymiya sai ce wali hada kanat mahabbatu hadhihi al ummati lillahi akmala min mahabbati man qablaha wali hada saboda haka ne kanat mahabbatu hadhihi al ummati lillahi soyayyar da wannan al'ummar take ma Allah ta kasance akmala ta fi cika min mahabbati man qablaha fiye da soyayyar da waɗanda suke kafinta suke ma Allah al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda Allah ta'ala ya keɓance ta da shi ta fi soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da al'ummatan da suke kafinta ta yaya domin ita ta fi ɗa'a ku duba hatta sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ma wani annabi sahabbai kaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suka kasance tare da shi suka taya shi damuwa suka taya shi farin ciki suka taimake shi suka karfafe shi surkunta ta gudana a tsakaninsu ya ba wasu auren 'ya'yansa mata wasu kusu kuma suka ba shi auren 'ya'yansu to Allah ta'ala bai ma wani manzo sahabbai kamar yadda ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to wannan na shaida akan cewa ashe al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama soyayyar da take ma Allah ta fi cika fiye da soyayyar da wata al'umma take ma Allah kafin ita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam din ka ɗauki al'ummar annabi isa alaihi salam annabin da ya fi kusa da mu ya suke su ta kai ga ɗa'ar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take masa ka ɗauko wani annabi daga cikin annabawa ya ɗa'ar mutanensa suke ta ce ya kuma ɗa'ar mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam take to al'ummar annabi sallama a cikin al'ummatai da Allah ta'ala ya halitta ita tafi kowa nuna soyayya ga Allah shi yasa ma Allah ya ce mata khairu umma kuntum khayra ummatin ukhridat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah shi aka ce walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum amma minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasiqun ku al'ummar annabi sama kuntum khayra ummatin ku ce ku ne al'ummar da tafi kowace al'umma alkhairi ukhrijat lin waɗanda aka fitar da su dan mutane al'ummar annabi sama Allah ya halice ta dan ta zama mai shaida ga al'ummatan da ta suke kafin ta ta yi ma annabawan da suka zo kafin annabin ta shaida cewa sun isar da saƙo shi yasa Allah ya rattaba mana manzanni a cikin Alƙur'ani aka ba mu kissoshinsu kowane almanzo ya ya kare da al'ummarsa tun daga annabi nuhu alaihi salam ya ya kare da al'ummarsa annabi nuhu alaihi salam ya ya kare da al'ummarsa annabi salih annabi hud annabi ibrahim annabi musa annabi isa duk waɗannan annabawan ya suka kare da al'ummatansu to al'ummar annabi sama ita ce za ta ma waɗannan annabawan shaida cewa sun isar da saƙo wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to wannan shike tabbatar da soyayyar da al'ummar annabi sama take ma Allah subhanahu wa ta'ala cikakkiyar soyayya ce soyayyar da take masa Allah ta fi soyayyar da al'ummatan da suke kafinta suke ma Allah wa ubudiyyatuhum lillahi akmala min ubudiyyati man qablaha sannan bautar da al'ummar annabi sama take ma Allah ta fi bautar da al'ummatan da suke kafinta suke mai. Nan gashi nan. hatta idan mutum ya ɗauki hukunce-hukuncen al'ummatanmu al'ummarmu da abubuwan da aka shar'anta mana na farillai da na filfili ya ɗauko shari'o'in annabawan da suke kafinmu ya suke kaga ba za a haɗa ba to mu muka fi bauta sannan mu muka fi soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم sannan ka ɗauki al'ummar gabaki ɗaya ita kuma waɗanda suka fi cika bauta ga Allah suka fi nuna soyayya su ga Allah subhanahu wa ta'ala su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in an ce sahabban annabi sama su ne waɗanda suka cika sharuɗa uku man laqun nabiyya sallallahu alaihi wasallama mu'minina bihi wa matu ala al-islam sahabbai su ne waɗanda suka rayu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suka rayu da shi zamanin su ɗaya kaga an cire mu domin mu ma laqinan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba mu hadu da annabi sallallahu ba ba mu rayu da shi ba sannan mu'minina bihi suka yi imani da shi an cire kafiran zamaninsa waɗanda sun rayu da shi amma lam yu'minu bihi ba su yi imani da shi ba kama abu jahal kama abu lahab ba su yi imani da shi ba ko kuma sun yi imani da baki amma a zuci ba su yi imani ba kaman munafikai ala rasihim abdullahi ibn ubay ibn salul kama abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai ya ce ya imani da annabi sama da baki amma a zuciyarsa bai yi imani da shi ba kaga waɗannan ba su sahabbai bane sannan wa matu alal islam sannan suka mutu suna musulunci an cire waɗanda suka yi ridda bayan sun musulunta daga baya suka da suka yi ridda kamar wa kamar musailimatul kazzab musailima ya musulunta ai ko farkon lamari ya ce ya musulunta amma daga baya fa ƙarshen rayuwarsa sai ya kafirce ya ma ce shi ma annabi ne dab da annabi sama zai rasu ya aika ma annabi sama da wasiƙa ya rubuta masa min ta rasulillahi ila muhammadin rasulillah ad'uka ila mubaya'ati ce daga manzo musailima zuwa ga manzo muhammadu ina gayyata ka ka zo ka mu mubaya'a ni ma Allah ya aiko ni kamar yadda ya aiko ka ala anna laka nisfal ardi waliyan nisfal baqi ƙasa Allah ya raba mana ita biyu al'umma ta zama biyu rabi al'umma kace rabi kuma al'umma ta annabi sama yasa aka mayar masa da wasiƙa aka mayar masa da amsa min muhammadin rasulillah ila musaylimat al-kazzabi inna al-ardha kullaha lillah sai daga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga makaryaci musailima ai daga nan ne ya samu sunansa ai kazzabu din zuwa ga makaryaci musailima ka sani ƙasa ga baki dayanta ta Allah ce a nan sama ya shirin ya yaƙas sai Allah madaukaki sarki ya karɓi ransa so da ka aikin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya fara yi kenan bayan zamansa khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika ma annabi sama burinsa sai da aka kashe musailiman nan wasu daga cikin magoya bayan su suka tuba wasu kan basu tuba ba haka aka kashe su tare da shi da wasu waɗanda su ma suka ce su ma annabawan ne wasu suka ce sun ban musulunci tunda annabi sama ya rasu su dama suna musulunci dan annabi sama ne tunda ya rasu yanzu su ba musulmai bane to kaga duk waɗannan ba su habbai bane domin me sun yi ridda bayan sun yi musulunci da so daga sharuɗin sahabbai uku ne ba a kiran mutum sahabbai sai ya ci sahabi sai ya cika waɗannan sharuɗan guda uku liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam sannan al-imanu bihi sannan al-maut ala al-islam ya zama ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa sannan bayan haka ya imani da shi sannan bayan haka ya mutu yana musulunci in mutum ya cika waɗannan sharuɗonin guda uku to shine ake ce masa sahabi to waɗannan sahabban da Allah ya zaɓan mu annabi sallama suka ci tare da shi suka sha tare da shi suka yi tafiya tare da shi suka ruwaito mana komai a cikin al'umma Allah bai yi wa suka masu ba su suka fi kowa soyayya ga Allah su suka fi kowa da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala su suka fi kowa ba wanda ya kai su mun gane ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أقملا sannan duk wanda yafi kama da sahabbai ya fi koyi da su to kana fihi kana zalika fihi akmala to shi ma soyayya shi da Allah ta fi cika kun ga yadda abin yake idan ana awa awule na duniya ga baki daya tun daga annabi adam alaihi salam al'ummatan da Allah ya halitta har zuwa al'ummar annabi sallama to al'ummar annabi sama ita tafi san Allah ita tafi da'a ga Allah ita tafi biyayya ga Allah ita tafi bauta ga Allah sannan idan aka dawo cikin gida kuma al'ummar annabi sallama to sahabbansa waɗannan manya ɗiban fara su ne waɗanda suka fi nuna soyayya ga Allah suka fi bauta ga Allah suka fi da'a ga Allah to daga nan kuma me shi wanda ya fi kaman ya fi kamance ya kamanceceniya da sahabbai yana koyi da su to shi ma a shi zai fi wanda bai zama ya yi koyi da su ba soyayya ga Allah haka matakin yake shi yasa ba yadda zaka kai addini ba tare da sahabbai ba ba yadda zaka kai addini amma ba tare da sahabbai ba shi yasa al-imam abu zur'atar razi rahmatullahi alaihi yake cewa waɗannan da suke suka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hum Ya yace musulunci suka bayyana a baki amma zuciyarsu ba musulmai ne. su ce ula'ika alladhina ta'anu fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aradu an yat'anu fi shuhudina fahim zanadiqatun shi waɗanda suke suka sahabban annabi sallama so suke su soke masu shaidan mu ke yace zindiƙai ne sun bayyana musulunci a baki amma a zuciyarsu ba musulmai bane sai ce fa innal qur'ana indana haqq was sunnata haqq shi alqur'ani a wajen mu gaskiya ne sunna kuma gaskiya ce وإنما أدى إلى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan suwa suka kawo mana hadisi suka kawo mana qur'ani sahabbai ne yau duk qur'anin da za ka karanta sai isnadinsa ya kai zuwa ga sahabban annabi sallama duk riwayar da kake karatu da ita in dai riwaya ce mutawatira to sai ta kai zuwa ga sahabbai ka ɗauki ƙur'ani wannan da ake bugawa ga shi nan a ƙasashe daga cikin ƙasashen da suke buga ƙur'ani da yawa saudiya ita ce ta ɗaya ba ƙasar da take buga alƙur'anai da yawa a duniya kamar saudiya ƙasar saudi arabia tana buga ƙur'anai a shekara fiye da kwafi miliyan goma kwafi fiye da kwafi miliyan goma kuma mafi yawancinsu dai rabawa ake kyauta in ka je aikin hajji kowace aƙida kake sai an baka kyautar qur'ani in ma ka je kai rijista ka ce a baka kai liman ne sai a ce ga kwali biyu nan ko kwali goma ma ka kwasa in za ka iya ɗauka ka taho da shi ƙasar ku amma wanda za ka karanta in ka zo iya fatti an baka ƙasar masar tana buga qur'ani da yawa ƙasar Labnan tana buga ƙur'ani da yawa syria tana buga ƙur'ani da yawa in ka je ka duba duk ƙarshen ƙur'anin nan za ka gan da isnadar riwayar da aka aka rawaito ƙur'anin yana cikewa zuwa ga su Usman ibn Affan Ubay ibn Ka'ab da sauran manyan manyan sahabban Annabi sallama to kaga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sune shaidun mu to shine yace waɗanda suka fi suka fi koyi da sahabban annabi sama to su ma su za su fi cikar soyayya ga Allah da kuma bauta ga Allah fa aina hadha min qaumin yad'una al-mahabbata to ina ga mutanen da kawai a baki suka ce suna son Allah amma ba a gani a ƙasa ba in ka ce kana son Allah Allah ya jarraba ka ya ce to a gani a ƙasa gani a ƙasan nan shine a ganka kafi kowa da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam manzansa ya ce abu kaza zamantakewa ka da iyalinka ya zama irin na annabi sama ne sallar ka ta zama irin ta annabi sama ce zamantakewa ka da makwabtanka ta zama irin ta annabi sallama ce shine to daga nan ne ka zama masoyin Allah na gaske amma kawai in a ka faɗi ka ce kana san Allah wannan kowa zai iya yi kowa zai iya iddi'a'i da baki domin mutum na kowa na da bakinsa za ka iya cewa kai ta surutu ka ce kai masoyin Allah ne kai masoyin manzo Allah sama ne amma ba nan gizo ke sakar ba a ina ne shine shin ka zama mai da'a ga Allah in ka zama mai da'a ga Allah mai biyayya ga manzo Allah sama to nan ne soyayya ka ta zama ta gaskiya amma in a baki kawai ka faɗi shi kenan za kowa zai yi wannan ko kai ta rera waka waka kowa zai iya yin ta ya ce yana son wane yana son wane yana son wane ya tafaɗi da baki amma a aiki ake son a gani Allah ka sa mu zama masoyansa wa fi kalami ba'd shiyukhi daga cikin maganar da wasu daga cikin shehunnai suke yi suna cewa almahabbatu na'un fil qalbi suna cewa soyayya wata wuta ce a cikin zuciya Tuhuri, ma siwa muradil mahbubi wacce ke kona duk abin da ba masoyi yake so ba wato wai idan ka so abu to wannan soyayya da ke cikin zuciyarka duk abin da masoyinka yake bai so to za ta kona shi ke ta bar ne ta bar kaɗai abin da masoyinka yake so wannan magana ce mai kyau da an yi an ambace ta da an keɓe akwai akwai akwai abubuwan da Allah subhanahu akwai mahabba Allah soyayyarsa sannan akwai ƙaddararsa to su masu wannan maganar ba su tantance tsakanin ƙaddara Allah da soyayyar Allah ba Allah ne ya kaddara wasu su zama kafirai amma Allah baya son kafirci haka ne ko Allah ne ya kaddara wasu su zama fasikai amma baya son fasikanci Allah ne ya kaddara wasu su ki imani amma baya son kin imani abinda Allah yake so shine ayi imani to su ba sa bambanta tsakanin alqadru da almahabba Allah ya kaddara wasu abubuwa amma baya son su Allah yana son ai sallah yana son ai tauhidi yana son ai zakka yana son ai biyayya ga iyaye yana son a kyautata ma juna baya son kishiyoyinsu amma kuma shi ya kaddara so daga kaddara Allah daban soyayyarsa daban to su masu wannan tunanin sai ba su tantance tsakanin abinda Allah ke so a addininsa ba da kuma abin da Allah ya kaddara faruwarsa a duniyarsa ai wannan karatun mun sha yin shi akwai alqadrul kauni akwai alqadrul shar'i alqadrul shar'i abinda Allah ya kaddara kuma yake so alqadrul kauni abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara faruwarsa a duniya amma Allah baya san shi to sai suka ba da wannan ka'ida a dunkwaka a kai tsaye suka ce almahabbatu narun soyayya wata wuta ce fil a cikin zuciya tuhriqu ma siwa muradil mahbubi wacce ke kona duk abin da ba nufin masoyi ba wa aradu annal kauna kullahu sannan suka yi nufin cewa ita duniyar nan gabaki ɗayanta kad arada Allah wujudahu ai Allah ne ya nufin samuwar ta ko wannan a nan bangaren gaskiya ne ai fa anna kamal al mahabbati sai suka zaci cewa cikar soyayya su ga Allah an yi al'abdu kulla shay'in bawa ya so komai hatta al-kufra wal fusuqa wal isyana har ka so kafirci kuma ka so fasikanci ka so saban Allah saboda me to da idan Allah shi ya halice su sun kasa tantance tsakanin me alqadrul kauni da alqadrul shar'i Allah shi ya kaddara kafirci shi ya kaddara fasikanci shi ya kaddara sabansa amma duk yana so baya son su shi yasa ya ce wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyana Allah ya sa mummunai kin kafirci ya sa musu ya sa musu kin fasikanci sannan ya sa musu kin sabo kaga shi Allah baya so sannan Allah ta'ala ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah baya umarni da ai alfasha Allah baya umarni da alfasha to ka gani to su sai suka ce duk in kana son Allah to duk ka so duk abin da ke duniyar nan shi yasa ɗaya daga cikin su yake cewa fa tsauran tarani fil masajidi raki'an wa tsauran fa inni fil kanisati raki'u shi in ka ganna a masallaci ina uku ka zarge ni Allah nake bi domin Allah shi ya halicci sallah shi ya halicci masallaci sannan wa tsauran wa tsauran fa inni fil kanisati rafi'u wani zubin kuma sai ka ganni ina tarwa a coci ai Allah shi ya halicci coci kuma shi ya halicci abauta ai bautar gunki a coci amma yana son aje coci yana son a bauta masa a bauta a coci baya so amma yana son a zo masallaci a gina masallaci a raya masallaci shi ya sa ma ce masallatai na sale wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne kaga waɗannan kenan to ba su tantance ba sai suka game gabaki ɗaya, suka ce duk abin da ke duniyar nan kaso shi shine san Allah irin wannan aƙida wasu za su ga kaman ba ta yanzu akwai ta irin aƙida yanzu da ake son a dawo da ita musamman 'yan gayu da jahilan 'yan boko mutum zai zo a makaranta akwai ɗaya daga cikin ɗalibai yana kira na a wani gari cikin manya-manyan biranen ƙasar nan na ban labari an bashi ya samu aiki a wata makaranta da ya je yana tattauna da director musulma ce ta ce to su abin da suke so ba sa son a nuna ma yara akwai bambancin addini su duk abu ɗaya ne a wajensu kawai a koya ma yara karatu kuma an ɗauki shi wai larabci zai karanta amma ana ba shi sharaɗi kada ya sake ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin musulmi da kirista duk abu ɗaya ne one people one nation one destiny ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya kaga wuta kenan wuta mana wannan wannan wannan aƙida tana nan a so komai a sa ma kowa wai ka so kowa a'a ai ƙarya ce ka ce kana son kowa kana son maciji kana son kunama a sa ma a wando sai da ba yadda za a ce ka so komai hauka ce wannan da saba ma hankali da rena hankalin mutane ka ce komai ka so ba zai yiwu a ce ka so komai ba ɗabi'ar da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam ita ce dole ka so wani abu dole ka ki wani abu amma abin da ake bukata a gare ka shine in za ka yi soyayyan nan ka yi dan Allah in za ka yi kiyayyan nan ka yi dan Allah akwai kuma ɗabi'a ta kiyayya duk abin da zai cutar da kai a ɗabi'a ka ko addini bai ce maka ba kana kin sa haka ne ai ko kana kin zaki kana kin damisa kana kin kura duk miyagun abubuwa kana kin su ko addini ya ce ka ki ko bai ce ka ki ba a ɗabi'ance kana kin su to a cikin kuma mutane akwai waɗanda za ka ki akwai waɗanda za ka so to nan kuma yana buƙatar seti na addini wa za ka so sai Allah ya ce maka ka so wa za ka ƙi sai Allah madaukakin sarki ya ce maka ka ƙi wane shi yasa da Allah ya tashi siffanta masu imani sai ya ce azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafiri masu imani na gaskiya waɗanda ummumin kiri bi Allah Allah zai halakar da mu ya halici wasu fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu saura kirs Allah zai halicci wasu mutanen da za su zama suna son Allah Allah na son su daga cikin siffofinsu bayan wancan azillatin alal mu'mini suna kaskantar da kansu ga mummunai suna nuna ma mummunai yan uwansu soyayya a izzatin alal kafiri amma suna nuna isassu da buwayarsu da kinsu da kafarai kuma Allah ta'ala ya ce ma manzansa يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا كي النبي جاهد الكفار كي إكافري دا مكاني إن كاسا نئيكو والمنافقين سنن كياكي منافقي سوكما باللسان والحجة كياكي سودا هرشي دا دليلي واغلظ عليهم سنن كقوس سامس هذا kana kan su samu masoyinka ba za ka kan su samu masoyinka ba kaga ashe makiya ne kenan sadaka wannan ita ce ka'ida yan uwa to sau da Allah baya son kafirci baya son fasikanci baya son sabo amma shi ya halicce su cewa kana son Allah to sai ka ki waɗannan ba za ka ci tun da Allah ya halicce su ba kai duk kana son su a'a Allah baya son su kuma bai yadda da su ba duk da shi ya kaddara su ya samar da su a ban kasa domin ya jarraba bayi ya tantance wa zai bi shi waye ba zai bi shi ba duka jarrabawa ce ai الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن Allah ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya gwada ku waye zai fi ta aiki a cikin ku waye aikin shi zai fi kyau wala yumkinu ahadan ai a ɗabi'ance ba zai yiwu ga wani ba an hibba kulla mawjudi a ce yana son duk wani abin da ke duniyar nan kun ga ka'ida ko ba zai yiwu a ce ga wani mutum shi komai yana son yana san shi a duniya ba kamar yadda kai ma ko ba za ka ce kowa na son ka ba shi yasa shugaban mahaukata na duniya kun san shi shi ne wanda zai fito ya ce kowa na son shi shi ne shugaban mahaukatan duniya ka fito ka ce kowa na son ka wannan magana ce ta ƙarya wani wani wani wani wani wani cikin irin masu yan ma'abban nan na larabci ya zo ya samu wani ya samu wani shugaba ya ce masa wai laisa lahu aduwwun fi sirri laisa lahu sadiqun fi sirri wala aduwwun fil alaniya babu wani masoyin shi da bai bayyana mai soyayya ba sannan bai da maki a boye a bayyane duk kowa ya bi shi kuma shi kenan sai ya yadda aha dole kana da makiya shi yasa ma sai Allah madaukaki ce cikin masu kin kama har da iyalanka wani zubin inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdahuhu a cikin 'ya'yanku da matanku akwai masu kin ku alal aqalla aka buga maka misali zaka yadda ai fatan mata ka mafi yawancin mata fatan su ka riga su mutuwa su gaje ka soyayya ce ko kiyayya ce mafi yawancin 'ya'yanka fatan su ka faɗi ka mutu su gaje ka soyayya ce ko kiyayya ce kiyayya ce <laughs> fatan su ka riga su mutuwa su gaje dukiya kai ka sha wahala ta nema ka sha wahala kila ma baka ji daɗin ta ba su kuma su ci bilis shi ne Allah ya faɗa mana ya ce aduwwan lakum a cikinsu akwai masu muku kiyayya kiyayya ce wannan to ya za a ka ce kai kana son komai a duniyar nan kai ba zai yiwu ba dole akwai abin da ba ka shi bal yuhibbu ma yula'imuhu so tagi zaka ga dan adam yana son abin da ya dace da shi ne shi yasa ai hatta bahaushe ya ce ne soyayya ga manjini soyayya ga manjini akwai akwai hikima a cikin wannan magana kamar bahaushe ya kalli hadisin annabi sama ne manzon sun yace al arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf zukatan bayi kaman wasu rundunonin yaƙi ne kaman wasu sojoji ne ka je ka tambayi sojoji idan an je irin peacemaking din nan wajen wajen abin nan masu wanzar da abin nan zaman lafiya in ana yaƙi a wata ƙasa kawai an zo da waccan ƙasar da waccan ƙasar sai ka samu kaman ƙasashe ashirin sun zo kowa da sojojinta sai kawai sai ga waccan sojojin waccan kasar sai ga sun fi dacewa da waɗancan sai ga sun fi ƙawance sun fi zumunta su kuma waɗancan su ma sun fi zumunta to al'awahu junudun mujannada zukatan bayi kamar wasu sojoji ne da Allah ta'ala ya sa su zama rindina rindina ma ta'arafa min ha'atalaf waɗanda suka gane juna suka haɗu kawai sai ji suna son juna wa ma nakara min ha'atalaf waɗanda kuma suka ki suka saba da juna suka ga ba ta su hatta abin da ya shafi babin aure dan uwa me yasa kake ganin wata kaji kana santa wata kuma kaji baka santa al-arwahu mujannada wani da za ka ɗauko ka kalli wanda ya ce yana santa sai ka ce kai ne dalilin da zai so ta kai sai ka ce kai baka ga dalilin da za a so ta ba shi ko ya ce in ba ita ba sai rijiya rijiyan ma mai kwankwamai haka ya ce ita mata na ce ta ce wancan take so ka zauna ka kalla ka ce oh ikon Allah yanzu wannan me za a ce ana san shi ita kuma ta ce sai shi in ba shi ba rijiya rijiyan ma mai kwalabe kuma gaba dubu to kaga ashe dan adam a ɗabi'a yana son abin da ya dace da shi ne shi yasa idan kaga Allah ya sa maka son Qur'ani shi kake son karantawa da son addini to shi ya dace da kai in kaga waƙe wake kake so da kiɗe-kiɗe da miyagun abubuwa to shi ya dace da kai shi kake so wannan ma ka'ida ce shine bal yuhibbu ma yula'imuhu dan adam yana son abin da ya dace da shi ne wa yanfa'uhu kuma abin da zai amfane kana son abin da zai amfane ka ne ai ko kana son abin da zai cutar da kai abin da zai amfanar da kai shi kake so amma wani zubin akan samu damuwa sai dan adam ya ki abin da kuma zai amfane shi har kwakwalwa ta juye kenan misali na kusa kushi shine kana kin magani amma kuma amfani zai maka kana ƙin likita musamman in zai ma allura ko kuma in ciwo aka ji zai wanke ya gurje ya sa magani ba a so wani asibiti sai ya ce ma likita in ya zo wanke mishi ciwo ya ce wai kai likitan nan baka da imani ne sai likita ya ce masa ai imanin ne yasa nake maka haka bayan ya warke sai gashi bini bini sai ka ganshi da kwali ya tafi ya je ya kai ma likita likita ya zama masoyinsa kaga a farko bai san bai san bai san bai san bai san soyayya yake masa ba wa yubghidu ma yunafihi sannan kuma dan adam a ɗabi'a yana kin duk abin da ya zama ya kishiyance shi wa yadurruhu kuma yana kin abin da yake cutar da shi ne haka dan adam lafiyayye yake dan adam yana son abin da ya dace da shi kuma yake son shi yake amfanar ta yana kin duk abin da ya zama kishi ya haka bai dace da shi ba kuma abin da yake cutar da shi shi yasa da za ka tara lafiyayyun mutane suna son zaki ko ana son zaki duk dan adam lafiya yana son bakin shi ya ji zaki zaƙin nan ko zaƙin siga ko zaƙin gishiri duk yana so sannan lafiyayyen dan adam yana son kanshi. ko yana so kuma baya son ɗaci baya son wari lafiyayyen ɗan adam bai san ɗaci bai san wari to haka yake saboda ƙanshi shi ya dace da ɗan adam zaƙi shi ya dace da ɗan adam saɓanin ɗaci da wari ba su dace da ɗan adam ba baya so walakin istafadu sai dai masu wancan tunanin masu cewa ai soyayya wuta ce in ta shiga cikin zuciya tana kona duk abin da babu ba abin da masoyi yake so ba ne. sai dai istafadu su sun fa'idantu bi balali ta hanyar waccan batar tasu ittiba'a ahwa'ihim suka bi soye-soyen zukatansu sai suka da wannan ka'ida suka ce ai duk abin da kaga suna yi san Allah ne yasa su suke yi shi yasa wancan yace wata rana ka kai mamaki ka ganshi a masallaci wani zubin kuma ka ganshi a coci shine in wannan aqidar da ake yada ma mutane a yau cewa a ce babu bambancin addini da abu ɗaya ne sai a nuno a ce ina ma musulman Najeriya su zama haka wai wata rana sanyi ya damu musulman a wani masallaci a landa? ina jin bare ne Ko sun kila sun ji ko sun gani musulmai ne suka zo za su yi juma'a irin masallacin nan eh, eh, irin sanyin landa sanyin kasashen turai shikenan wai sai wani fasto ya hango su dama kusa da coci ne shikenan wai saboda cewa duk abu ɗaya ake shi ya zo shi ya ce musu waɗanda suke waje ba su samu cikin masallaci ba shi ya ce duk a tattara waɗannan teburorin da kujerun na cikin coci ya ce duk su shiga cikin coci su sallah a coci shine mai rahoton da ya ba da rahoton sai ce ina ma musulmai da kiristocin Najeriya su zama haka su zama wata rana a je coci a juma'a wata rana kuma sai 'yan coci sai su zo masallaci su kuma ran lahadi a ara musu fasto ya hau mimbari shine mana masu yin wannan tunanin an yi a wasu kasashe da suka gina wasu wajaje uku a waje ɗaya da sauma'a ta ta yahudawa ɗakin bautar yahudu da coci na kiristoci da kuma masallaci da aure ɗaya shi ne wannan tarihin wannan aƙida kenan wahdatul adiyan tun can da akwai ta masu cewa komai daidai ne daga da Allah ake ai da Allah ya halicce su da Allah zai da me yasa Allah ya halicce su in bai san ganin su me yasa Allah zai halicce su kan aka ce ma wanda kwakwalwar kwakwalwarsa rafa rafa take shi kenan sai a bige shi to da wancan batar suka suka halaka fahum yuhibbuna ma yahawunahu suna son duk abin da zuciyarsa ta ce musu tana so hawa son zuciya fahum yuhibbuna ma yahawunahu suna son duk abin da zuciyarsa ta ce musu su so ba tare da auna shi shari'a ta ce ai wannan abu so tari dan adam zuciyar shi takan yaudare shi yana zaune sai zuciyar shi sai ta ce mishi ai abu kaza yayi kuma yaji yana son wannan abu ya dan fara da shi in bai yi ba ma hankalin shi bai kwanciya yanzu mutum zai zo ya ce maka wallahi baya iya bacci sai ya sa kiɗa kanun ya halaka ba zai iya bacci ba sai ya sa kiɗa Zai sa kiɗa dididim dididim dididim dididim ya ta ji to daga nan ne sai bacci barawo sai zai sace shi za ka haɗa shi da wanda shi kuma ba zai iya bacci ba sai ya sa karatun ƙwar'ani suna da bambanci ko ba su da bambanci bambancin su a fili yake wannan ƙwar'ani yake sawa ya ji maganar Allah ta'ala wannan kuma sarewar shaidan yake sawa ya ji sannan ya samu natsuwa ya bacci za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba wani ya je asibiti ciwon hawan jini ya mishi yawa likita ya auna shi likita ya ce mishi me yake so yayi yi a duniya ana son ya rika yin abin da yake kwantar masa da hankali sai ce ba abin da yake so fiye da ya dau hadisin annabi mai karanta wani kuma an je asibiti ya ce shi ko ba abin da yake so sai ya ga kattai suna faɗa rakilam kaga huke kenan kasuwar su zama suna son ganin hotunan al'aura su ne asuwar al'auran maza ko al'auran mata hubbu suwar kenan war ri'ata akwai kuma waɗanda su kuma aka sa musu baƙin son soyayya kai shugabanci baƙin son shugabanci su ba su zama shugabanni ba to shi kenan sai dai su mutu wa fudulil mal sannan kuma da waɗanda aka jarrabe su da san abin da ya ƙaru na bukata a dukiya shine fudul abin da ya ƙaru wal bid'il mudillati da kuma san bid'o'i waɗanda suke batarwa ga sunan kala kala ko bid'o'i ga sunan kala kala kamar yadda aka sha ambata mana ita bid'a in ta zo kaka take zama ta yi tai ta yi jikoki ta duk hain hunhun sai ta yi ba ta taɓa kunni ba haɗin hunhun za'ini na haza min mahabbatillah in kai musu magana ta ce san Allah suke kaga mutum yana tsalle yana faɗi yana daka tsalle kuma yace ce san Allah yake ya kai wani matakin da bai san inda kanshi yake ba duk soyayya Allah ce ya fita daga hayyacinsa ya daina aikin da masu hankali suke yi duk soyayya Allah yake yi kaga waccan aƙida ita ce ta jawo wannan ومن محبة الله ma ما يبغضه wa rasuluhu. sun manta cewa ai daga cikin soyayyar Allah kin abin da Allah yake ki da kuma kin abin da manzo Allah sama yake ki duk abin da Allah ya ce baya so to kai ma ka zama ba ka san wannan abin shine san Allah duk abin da manzo sama ya ce ba kyau kai ma ka zama kana kin wannan abin saboda manzo sama yana kin sa to shine san Annabi sallallahu alaihi wasallam wa jihadu ahlihi bin nafsi wal mal sannan kuma da yaƙar masu wannan abin da Allah baya so da manzon Allah ta sama baya so bin nafsi da ranka in ka sami iko wal mali kuma ka yaƙe su da dukiyarka ka ba da dukiyarka domin a faɗi cewa abu kaza ba kyau ajiyar da saƙon Allah ajiyar da mutane saƙon Allah jihadul mali kenan to kun ga wannan ita ce ka'ida to sai malamin ya cewa aslu dalalihim inda wannan batar tasu ta samo asali anna hadha alqa'il alladhi qala lalle ne wannan maganar da ya faɗa innal mahabbata narun tuhriqu ma siwa muradil mahbubi cewa soyayya wata wuta ce da ke kona duk abinda ba shi bane nufin masoyi qasada bi muradil lahi yana nufin wai abinda Allah ke nufi الإرادة الكونية في كل الموجودات نفن ألا nan a نن أدكا تجباكي دايا wanda shine aka bambanta mana tsakaninsa da soyayyar Allah akwai abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a duniya dan duniya ta gudana yanzu misali da an ce da da Allah ya halicci duniyar nan kawai duk musulmai ne duk musulmai musulunci ake sunna ake to za a mawa'azi ladan da Allah yake so a samu na wa'azi to za a samai sannan waccan wutar da Allah ya halitta wa zai zuba hmm? kaga duk abin da Allah ya akwai hikima shi yasa malaman mu suka ce hatta shedan da Allah ya halicce shi to akwai hikima halittarsa Allah zai yin abu da ka hakimun alimun ne shi Allah mai sani ne masani ne shi sannan kuma saninsa haɗe yake da hikima baya yin abu ba hikima hatta shedan yanzu da ba shedan kowa zai zama mutumin kirki yayi tun kowa ya zama mutumin kirki wa za a ma wa'azi ba za a wa'azi ba ladan da ake samu na wa'azi ba shi sannan kuma wutarwa za a kona ba kowa amma sai Allah ya halicci shaidan sannan kuma duniyan nan dama Allah bai ce mu zo mu zauna a cikin ta mu shantake ke ba a a gidan aiki ne idan ba shaidan ana yaƙi da shi to me za a yi kaga shi ne wannan so da ka Allah ya halicci wasu abubuwa da hikima ka riƙa zama kana tunani me yasa ma Allah ya halicci har sauro ya gandara ma cizo me yasa Allah ya halicce shi hikimar domin a nuna maka duniyar nan ba ta da daɗi domin aljanna sauro ba zai cije ka ba ma za ka gan shi ba ba shi shi ma san ba zai je can ba amma a duniya fa sai ya dame ka ya dame ka domin a nuna maka cewa duniyar nan ba gidan zama bane ba gidan daɗi bane ko da ka samu daɗi ka ɗauka cewa wannan daɗin ba mai ɗorewa bane ne, kuma daɗin ya rudar da kai ya mantar da kai Allah shi yasa in sauran ya cije ka ya dame ka tashi kai kiyamul shi shikenan ka bashi haushi ya hana ka bacci to je ka kai alwala kai ka fara kiyamul laili sai magani in ma shaidan ne sauran ai ka kara fita tashi. to duk waɗannan abubuwan Allah ya halice su a duniya to sai ka ce kana son su ai ba ka son su to shine su da ba su tantance tsakanin aliradatu iradatu shar'iyya da al'iradatu iradatu kauniyya al kauniyya yadda Allah ya nufin duniyar nan ta zama aliradatu iradatu shar'iyya nufin Allah abinda yake so mu bi shi ya saukar da ƙur'ani ya aiko da manzo ya mana bayani sannan kuma ya ɗauki alkawarin zai tabbatar da addinin nan a ban ƙasa domin malamai za su ci gaba da karantar da shi kun ga wannan ita ce ka'ida a tantance tsakanin al'iradatul kauniya da al'iradatul shar'iyya daga nan bata take zuwa ma mutane idan ba su tantance ba sai mutum ya ce komai Allah komai na Allah ne ma amma can da muna yara an yi wani tabadde ana ce mana wai wani wani wuridi aka bashi haka aka ba mu labari muna yara sai ya zo sai sawo farajin labiya fara sosai ya gogaggafa sai ya sawo ta ko sai ya sami irin kwatan nan baka kwata mai magana wanda za ka tana tus din nan tus sai ko sai ya zo sai ya shiga ciki ya zauna a ciki in ka zo wucewa sai ce me ka fito ya ce wanda ka fito mana ya za ka shiga kwata sai ce kai ba za ka shiga ba inna Allah la yuhibbul mutakabbirin Allah baya son masu girman kai kai ma ka shigo alama ba ka da girman kai ka shigo cikin kwata tababbe ne idan ya ga mai tallan wake da shinkafa sai ce kaga ba ta yi imani da Allah ba ta zo ya ce sai an ba ta kuɗi sannan za ta ba mutane shinkafa da wake da ta yarda cewa da ita da shinkafa da Allah ya halicce su to saukewa za ta yi da almajirai su kwashe. taɓaɓɓe ne to wasu ba taɓuwa suke da ita ba a haka aka ce musu a addini shi ma a haka aka faɗa masa sai taɓuwa ta bi shi a haka sai ya zo ya dace da taɓuwa wallahi haka yake zai ce nan lalai ibn mutakabbiri ce ka shigo kwata ba ruwan shi kawai zai zauna a ciki ya zauna fa sosai a cikin kwata in ya gama zaman shi ya fito ya tafi ya je ya cire rigar ya sake sa wata kuma da carbin shi a hannu fa ce maka inna Allah la yuhibbul mutakabbiri kai kana da girman kai ba za ka shiga kwata ba ka ce ba za ka zauna a cikin kwata ba to kaga shi ne wannan Allah ka shiryatar da mu so da ka tantance abin da Allah yake so da abin da Allah ya halitta babban aiki ne ka tantance me yasa Allah ya halicci wannan abu amma yana son shi baya son shi Allah kuma shi ya kaddara wannan abun kuma ya ce a yi domin yana son shi shi shi shi ya halarci sata ya kaddara sata amma ya ce ka a yi kai yanzu ya rage naka kakkai shi ya sa ake ba da labari mai ban dariya wai a zamanin halifofi na da wani ya je ya sata shi kenan da ya sata aka kawo shi wajen khalifan zamanin shi ke na za a yanke masa hannu sai ce ya amir al-mu'mina ina da jawabi aka ce to yi jawabinsa ya ce Allah ne bai kaddara min in yi satan nan da Allah bai ga damar in yi satan nan ba da mu ba zan yi ta ba shamil mai ce kwarai sadakta kayi gaskiya ɗari bisa ɗari Allah ne ya kaddara maka kai satan nan mu kuma shi yasa ya kaddara mana mu yanke maka hannu da bai kaddara mu yanka ne bai kaddara mu yanke maka hannu ba da ba za ka yi satan ba mu kuma da ba za mu yanke maka hannun ba kaga shine wannan kamar yanzu ne sai ka zo ka ce ai kana jin yunwa Allah ne ya kaddara maka jin yunwa so da kai ba za ka ci abinci ba haga akwai hankali a ciki ce Allah ne ya kaddara in ji yunwa na shi ya halici yunwa dan ne zan ci abinci kana jin kishi sai ka ce a Allah ne ya kaddara kishi saboda haka kai ba za ka sha ruwa ba a'a Allah shi ya kaddari yunwa ya kuma ce a kori yunwa da me da cin abinci Allah shi ya kaddari kishi ya ce a kori kishi da me da shan ruwa shi yasa malam ibn qayyim ya ce al-faqih kullu al-faqih man yu'aridu al-qadr bil qadri wa yaruddu al-qadr bil qadr masanin addini na gaskiya shine wanda zai dauko kaddara Allah ya dauko wata kaddara ya kori wancan kaddarar da ita ka dauko al-qadrul kauni sai ka kore ta da al-qadrul shar'i jahilci Allah ya kaddara shi amma sai ka zauna da jahilci a ganka shi kenan za a ita ce maka sanni jahili kana jin daɗi yanzu za ka ga hatta jahilai sai wani ya zagi wani ya ce masa jahilin banza ko duk jahilan ne saboda abin ki ne amma kuma bi yadda yake an ka ce mishi sannu malam sai ya ji daɗi kuma ya san shi ba malam bane ƙarya ne ba malami ba ne amma an ce mai malam yana ta jin daɗi amma da za ka siffanta shi da siffa shi ta gaskiya ka ce masa sannu jahili ko kuma ina kwana jahili sai kun yi faɗa ce ta zagai su kaga abin ki ne a shi to ta ya za ka kori jahilci sai ka ɗauko ilimi da ilimi ya ke korar jahilci to dukkanin su kaddara Allah ne amma al'ilmu ne alƙadru shar'i aljahalu fa alƙadru kyau Allah ya halicci jahilci amma baya son sa Allah ya halicci ilimi yana son ilimi sai ya ce ai ilimi ya ce ka ai jahilci mun gane wannan ai to shine ya ce mana amma lau qala mu'minun billahi wa kutubihi amma waccan ka'idar ta cewa soyayya wata wuta ce a cikin zuciya tana kona duk abin da ba nufin masoyi ba da a ce mai imani ne da Allah ya faɗe ta wa kutubihi kuma wanda ya imani da littafan Allah wa rusulihi da manzannin hazihil maqala ka ya faɗi waccan maganar فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية توشي مفسرة مثلا شيء أنا نفن نفن ألا نين شرع كما الدين انسى التي هي بمعنى محبته ورضاه wadda wannan nufin Allah na shari'arsa da sa daidai suke da soyayya Allah da kuma yadda Allah ina jin mun gane ai fa kamar ne faɗin yana faɗi ne yana cewa tuhriqu min alqalbi ma siwal mahbubi lillahi soyayyar Allah ta gaskiya in ta zauna a zuciyar bawansa to duk abin da Allah baya so sai ta kona shi sai ka zama duk abin da Allah yake so shi za a ga kana yi duk abin da kuma Allah yake ki ba za a ga kana yin sa ba kun ka'ida kenan inda ya kamata ta yi ke wa hada ma'anan sahihu wannan ma'ana ce ingantacciya a ce abinda ake nufi da soyayyar Allah na kona ta a cikin zuciya na kona shi a cikin zuciya duk abinda Allah subhanahu wata'ala baya su. Allah bai san fasikanci Allah bai san alfasha baya san munkari baya san munafurci baya san shirka baya san bid'a to duka idan soyayya Allah ta zauna a cikin zuciyar mutum to sai ta zama ta koru wannan duk za ta kore su ya zama gabaki dai abinda da Allah yake so kawai zai ba wai abinda Allah ya halitta a duniya duka yana son su ba mun gane bambancin to wannan ita ce shine malam ibi sai malam mai mai ta'aliki a ƙasa in akwai anaku ya kawo wata fa'ida daga malam ibn qayyim yana da kyau a karanta ta yace zakaran imam ibn qayyim babban malami almajirin ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi ma ya ambata الحد الثاني والعشرين من حدود المحبة بيكي بياني أكن سويا الله أتشل تافن سمدارج السالكين sai yace iyakata ashirin da biyu daga cikin iyakokin soyayya wa shine al-mahabbatu narun soyayya wata wuta ce a cikin zuciya tuhuriku ma siwa muradin mahbubi wacce ke kona duk abin da ba nufin masoyi ba wa qala rahimahullah sai ya ce sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah yace na ji malami na ibn taymiyyah yana faɗi yace lumtu ba'd al-ibahiyyati na zargi wani daga cikin masu cewa komai na duniya halal ne wata aƙida ce su kuma su ne ake ce musu ibahiyu, su ba haram a duniya kuma daga waccan aƙida suka samu asali ta cewa duk abin da Allah ya halitta a duniyan nan kaso shi to su ne ibahiyya to malam ibn taymiya ce ya haɗu da wani masu irin wannan tunanin sai ya zarge shi ce me yasa ka tafi akan wannan aƙida? fa qala li zalika sai ya ce mini ai zalika ta'rifa lil mahabba sai ce ai al mahabbatu narun tuhriqu kull ma siwa muradil mahbubi sai mu soyayya a wajen mu wata wuta ce a cikin zuciya da ke kona duk abin da ba masoyi yake nufi ba ثم ce wal والكون kulluhu muraduhu. ai duniyan nan gabaki da Allah ne yake nufi ya halicce ta fa ayya shay'in ubghidu minhu ce to me zan kishi a duniya alhali Allah duk shi ya nufin ya halice shi Allah ya halice abu in ce ban san shi ya ce ma malam ibnu taymiya qala shaykhu sai malam ibnu taymiya ce ya ce fa qultu lahu sai na ce masa إذا كان المحبوب قد wa أفعالا wa وأقواما yanzu idan wanda kake so ya ce yana ƙin wasu ayyuka kuma yace yana ƙin wasu maganganu kuma yace yana ƙin wasu mutane wa'adahum kuma ya gaba da su wa hum kuma ya kore su daga inda yake wala anahum ya tsine musu ba fa ahbabtahum kai kuma sai kace kana son su takunu muwaliyan lil mahbubi am mu'adiyan lahu to kenan kana son shi ko kana kin shi magana tambayar da malam ibn taymiya ya masa kenan qala shi yace fa ka ma ulqima hajaran sai to yi tsit kai ka ce allun kuma masa dutse ne a baki waftubiha baina ashabihi sai ya ji kunya a tsakanin mabiyansa wa kana muqaddaman fihim musharan ilayhi kuma muqaddami ne a cikin sa ana ishara zuwa gare shi ya kasa ba da amsa masoyinka ya ce ba na son su wane ya fatattake su kai kuma kawai sai ka ce dawo ni nan ina son ku to yanzu wa ka zaɓa shi ya ce bai son su kai kuma ka ce kana son su kuma ka ce shi masoyinka ne yanzu wa ka zaɓa su shi ya ce zai zinsa kai kuma ka kana son su kage yanzu ashe kai ba nashi ne ka zama nawa ka zama nasu shine sai ce ƙala ibn al-qayyim rahimahullah malam ibn al-qayyim da ya sace cewa wa hadha al-hadd min hudud al-mahabbati wannan iyakar daga cikin iyakokan soyayya sahihun ingantacciyar iyaka ce wa qailuhu innama araja annaha tuhriqu min alqalbi ma siwa murad almahbub ad-dini al-amri fassarar ita ce a ce soyayya wuta ce a cikin zuciyar masu imani masoyan Allah wannan wuta tana kona duk abin da Allah baya so a cikin zuciyarsu so daga sai su zama abin da Allah kawai yake so shi suke so kuma dama wannan shine sharaɗin soyayya sharaɗin soyayya alladhi yuhibbuhu wanda Allah ke so wa yardahu kuma ya yarda da shi lal muradi alladhi qaddarahu wa qadahu ba ana nufin wai nufin Allah a cikin abin da ya kaddara kuma ya hukunta ba lakin liqillati hazzil muta'akhirina minhum wa ghayrihim min al-ilmi sai dai saboda rashin rabo da waɗanda suka zo baya da kuma rashin iliminsu waƙa'u fi ma waƙa'u fihi sai suka afka cikin abin da suka afka a ciki minal ibaha suka koma suna cewa ai duk abin da Allah ke so a duniyar nan duk abin da Allah ya halitta a duniyar to ka so shi kuma halas ne wal hululi sannan aka samu su suna da aƙida ta hululi me aƙida hululi aƙidar da mutum zai kai ce maka ai halallahu fihi yanzu nan da yake zaune yana Allah na cikin shi walittihadi ko kuma ya ce a shi ma ya cakuɗi da Allah wal ma'sumu man asamahu Allah wanda dai Allah ya tsare shi ne tsarari Allah ka tsare mana aqidan so da ka ka'ida ita ce soyayyar da kake ma Allah ta kasance ta sa ka ka zama kana son duk abin da Allah ke so ta sa ka ka zama kana kin duk abin da Allah ke ki ta sa ka kana son duk abin da manzo sama yake so ta sa ka zama kana kin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki Allah ka ba mu irin wannan soyayya ka tabbatar da ita a cikin zuciyarmu ka taimake mu ka kawar mana da duk abin da Allah baya so a cikin zuciyarmu Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu za mu tsaya a nan sai darasi na gaba insha Allah ta'ala wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in